yawa nan ina tare da wani malami ne wadda kuma jami'an tsaro suka kame mai kwanakin baya wanda har ya dan kwana biyu a bariki malam da farko zaka gaya min yadda ma aka so aka kama ka eh to muna cikin gida ne muna kwance da asuba suka zo suka kame mu ba mu san abin da muka yi ba shine aka kai mu cikin new Newfoundland aka yi screening namu mota manin da hudu aka samu cikin J5 aka kai mu barek da mun jama mutane takwas barai a cikin ku da aka kama ko eh eh eh har akwai malamin makaranta can wannan makarantan Arabic plate nangala eh nangala hmm. yana ce shi lecturer ne shi lecturer ne ba su yadda ba kawai suka je ka kai shi can shi ma Allah ya yi karin bayanai ko yi nuna mutane ta suka mutu eh to an samu ne cikin J5 kowa mutane aka da daura mu akan mutane kowa yana kan mutum mutum kowanne da jirin ice suka yi mana to da aka kai ku can bariki me faru eh to sai ne suka fara dukan mu suka samu ciki muna zaune to zaman da muka yi ma kwanciya ma ba za mu iya ba sai ka gani akwai yaran irin yaran su da a ciki suna sayar da kayakin su a ciki za ka gani kamar kulikuli haka guda biyar a daure a leda suna sayarwa naira goma ko kosai guda biyar haka suna sayarwa daura naira hamsin a ciki ko irin gida mandawa a daure guda goma goma a ciki suna sayarwa akan naira suwa suke sayarwa suwa suke kama ku talla eh to matan sojojin ne suke kawo yaran da aka kama su a ciki kuma kuna saya eh to dole mu saya dama kamar kuna da kuɗi a jikin ku ne eh to kudin da mu a gida mun tafi da kuɗi a jikin mu akwai kuɗi tukunna shine wani soja yake mana ku shiga da kuɗin ku ko zai yi muku amfani a ciki za ku saya wani abu kuma haka yake faruwa eh haka yake faruwa na'am kamar kwana nawa kai ko kuma wata nawa kai a wurin barin eh to kwana shida nayi kwana shida eh. ku nawa ne a inda kuke a kulle eh mutum dubu da ɗari bakwai da wani abu dubu da ɗari bakwai a eh. cikin sel ne ko ya wani eh, a cikin sel ne suka ce luxurious sel kuma ko eh a ciki ma za a gani wai kwata a ciki za a gani mutum kullun yau mai mutane za su mutu 20 30 kullun yau kuna ganin mutanen muna ganin su mu ne ma za mu dauki gawakin mu cire to ka ce kukan saya kamar gyada da kuli-kuli da sauransu kamar ba ba ku abinci ne ana ba mu abinci lokaci biyu da safe za a cire mu kamar karfe goma da yamma kuma karfe hudu za a cire mu a ba mu abinci to ku za ka iya kwatanta mun yadda yadda ake baku wannan abinci yadda adadin wannan abinci yake eh to ba zai ishi mutum ba dai kamar rabin mara haka mutum daya sai ka gani ruwa za su baku galan daya irin 5 liter wannan mutum uku za baiwa to kamar an ce a barakin a cikin barak din ma akwai sel din da ake cewa Abuja sel wadanda kamar wadanda suke dan kuɗi a hannun su akan ajiye su a wurin su don su suna samun bacci da sauransu ya gaske wannan mutum yake eh to shi Abuja sel din kawai da akwai fanka ne a ciki kuma su suna samun ruwa akwai wani a ciki to shine yake taimaka musu a ciki irin in an kawo musu Abuja ɗaya gida to zai dinga rarraba ma mutane kuma zai cire mutane irin an fita karban abinci zai ba su ruwa to shine kawai abuja sel din ba wani abu a ciki kawai fanka ne a shi yasa shi kuma kamar mutane nawa suke a cikin wannan sel eh to mutane kamar 800 haka ko 900 ka ce kukan ga mutanen da suka mutu da idanunku kai da kaje cikin kwana shida da kai kamar mutum nawa kaga sun mutu eh to na ga mutum ya kai 100 fa suka mutu eh kuma suka mutu na ake ya ake da gawa eh to za a cire su ne waje ne inda muke karba abinci za a bar su da yamma kamar karfe haka in yayi mota so. sojojin ambulance zai zo ya ɗabe su kawai su zuba wani abu a jikin gawakin a fita da su a kawo su eh, ko a general hospital na maiduguri an taba cewa kamar an zo za a ɗibi wasu a kai su kotu a musu shari'a lokacin da kai a cikin wannan sel ɗin a a ba wanda ya taba faɗa kwanciya ma ba za mu iya ba fa zama ne kawai kullum yau wani ma a zaune ya kai shekara uku ko hudu to kamar za ka iya kwatanta min girman ɗakin da aka sa ku wannan sel ɗin da aka sa su ya girman sel din yake eh to zai kai je zance kamar class ne class na primary school haka kamar shi haka yake tukunna mutum dubu da wani abu a ciki suka dora dubu da ɗari bakwai da wani abu ba kwanciya ma ba za mu iya ba a zaune muke to kamar cikin kwanaki shida da kai wannan an taba azabtar da ku eh to na farko da ranar da suka kai mu da dare sun yi mun duka duka mu ma kai mana duka secondly a new furzon ma kawai sun ma sun yi mana dukan in ba shi ba ba wanda ya taba dukan mu kamar an muku wani tambayoyi ne ko kuma dukan kawai aka yi muku eh ba wani tambayan da aka yi mana kawai suka ce mana me sunan ku muka faɗi sunan mu bayan da mun faɗi sunan mu shine kawai suka ce ku kwanta ku yi bacci shine mun kwanta kasa kawai suka fara dukan mu suwa suke dukan naku eh sojojin ne suke dukan mu har kana suna dukan mutane za a gani mutum mutuwa yake duka sansa kawai idan mutum ya hauka jama'a ciki za su dauki mutum su cire shi rana su waje sha rana kawai akwai injin na markaɗe za a ɗora shi a jiki da hanko wai shine psychiatric za su bar shi a waje sai ka gani mutum haka rayuwarsa a rana zai kasance za a gani mutum haka zai mutu wato ana samun wasu ma da suke samun tabin hankali eh, saboda irin wannan a cikin an kai kawai tunanin ne zai sa mutane su dinga haukacewa shi yasa wani ya same mu ya fara mana nasiha ya ce mana kar ku yi tunani idan za ku yi tunani ba za ku ci abinci ba tuni kuma za ku haukace ya ce mana shi yasa mun daina yin tunani kawai mun bar wa Allah komai akwai wani yaro ma a ciki karami ne sunansa idi shi da ba babansa shekaran su biyu a ciki ya fara tafiya dan shekara nawa dan shekara biyu yi sunansa shekara biyu eh a ciki kawai gashi nan yana tayawa duk abin da ya samu da zai zo ya ba babansa din shi da babansa aka kama su eh shi da babansa Allah manguno aka kama su kuma baban nasu nan dare eh yana nan dare suna cikin eh, prison din eh, cikin barak din eh suna nan cikin giwa barak din a cikin luxurious cell a cike suke yawa tunda kayan maganar cell akwai wasu batutuwa da muke ji cewa akwai wani rami da akan jefa mutane kaman kangararru haka akan jefa su cikin rami rami wani mai duhu wadda wani lokaci har eh, ba ma riga ba wando haka za a bar su tsirarra sai da wani tsumma kan daure to kan daure gaban su kamar ya gaso wannan batu yake ka taba jin wani wanda ya ce an jefa cikin wannan rami eh to gaskiya ne hakan idan mutum da in an kama shi in an kai ka gewa barik din to za a kawo maka dan boko haram din wanda aka kama masa da bindiga za a kawo maka shi a gaban ka aje ya ka san wannan ne idan ka san sa za a dauke ka rufe fuskan ka a sa maka hankop a kai ka cikin rami underground in an kai ka to za a manta da kai a ciki wayan su ma suna in sun fita a cikin ramin ma suna makance a ciki ba haske eh ba haske tafin hannun kama in ka shiga aka ce ba ka gani akwai wani na ya shiga tukunna shi ya fita ya gaya mu ana ma a cikin asibiti ma kwanan sa diwa tukunna Allah ya ba shi sauki ya samu ido to yanzu ganin cewa kai ka dana wannan horo na hannun hukumar jami'an soja kuma Allah sa suka sauko ka yanzu zaka ce kamar ka baiwa gwamnati da kuma su jami'an tsaro shawara kamar wani shawara zaka ba su eh to shawaran da zan ba su tunda yan gora sun fita a samu camanonin goran a kai su ko ina suke ko Abuja ne ko Maiduguri ma cikin bare din duka a tantance wayanda ba su da laifi a sake su ko kuwa a kai su kotu kotu ta yanka musu hukunci tunda gashi yara matasa na Maiduguri sun tashi sun doki sanda sun yaki Boko Haram din gashi Boko Haram din ma Maiduguri da za mu cire babu